Gwamnatin jihar Kaduna ta gargaɗi al'ummar jihar su guji yaɗa jita-jita don gujewa dukkanin wani tashin hankali da ka iya ta da tsaune tsaye. Da yake jawabi ga manema labaru a cikin daren ranar Lahadi mataimakin gwamnan jihar Kaduna Mr. Barnabas Bala Bantex. ya ce gwamnatin ta yi alawadarai da tashin hankalin da aka samu a yankin gwado-gwado na kudancin jihar kaduna gwamnatin jihar kaduna ta damu kwarai da tashe-tashen hankula da ya faru a masarautar gwado-gwado a karamar hukumar jama'a wanda ta kawo sanadiyar rasa rayuka da kuma asarar dukiyoyin jama'a gwamnati tana so ta tabbatar wa al'umma jihar mu cewa tana duk abin da ya kamata a yi don tabbatar da zaman lafiyarmu gwamnatin tana jajata wa iyalan wanda suka rasa rayukan da dukiyoyinsu daga karshe gwamnati tana jawo hankalin jama'a da su guji yada jita-jita wanda ya kawo firgici da guje-guje a wadansu garuwa a karamar hukuma ta jama'a. Tuni dai karamar hukumar jama'an ta sanya dokar hana yawo ta sa'o'i 24 kamar inda kanto mai riko na karamar hukumar dabta bege katuka ya tabbatar. Yau da muna zaune shi wannan taksi ya taso daga can yankin gudu-gudu kanta bayan da abin da ya faru sai tashin hankali ya faru daga nan kafancin magaza hankalin mutane ya tashi to mun yadda da yanayin kafancin yake wurin mazaunin mutane ne da dama kabilu da dama kamar karamar Najeriya take domin ko wanda yare za ka same shi ko wanda kabila za ka same shi ko wanda addini za ka same shi ana sai muka zata idan muka bar mu doki mataki da wuri ba zai kawo abin da zai haifa mana abin da ba za mu yi rike da wuri ba shi yasa muka sa wannan doka na rashin yawo wanda zai muka 24 hours gobe za mu saurari lafiyar na shi mada daga 6 a.m. zuwa 6 p.m. Wanda suka rasa harkar wanda zai bisa ga figon da aka bada wanda ba zai confirm ba an ce suna nan kusa goma sha tara kuma mun communicate officially wanda ta gwamnan ta sake tura ta reinforcing sojoji da police da suke hanyar zuwa domin su taimaka a ganin zaman lafiya. Rahotanni daga yankin gwadogwadon kudancin jihar Kaduna dai sun ce an ga mutane na guje-guje biyo bayan wannan tashin hankali. yayin da aka ce abun kuma ya ritsa da wasu waɗanda suka zo wucewa kamar da yadda shugaban ƙungiyar miyar ta Allah na jihar Plateau Muhammad Nura Abdullahi ya shaida min. Fulanin mu sun fito tafiya daga Niger za su dawo kada hukumar dangi a jihar Plateau aka tare su a nan junction din eh, Kagoma aka cire su mutum goma sha takwas mutum biyu ne kawai suka aka kashe su a gurin. Amma kuna da tabbaci? Tabbas ya tabbata domin na yi magana da kwamishinan yan sanda na jihar Kaduna kuma mun yi ta maganganu da bidiyo na gurin ya tabbatar mun da wannan magana. Hankalin kowa a tashe yake. Ina baiwa al'umman mu ta Fulani hakuri domin a samu zaman lafiya. Mu yi kokari yadda gwamnati za ta dau mataki nan gaba ba za a kare irin wannan ba. To kowane mataki rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ɗauka game da wannan rikici? asp ali usman shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna ai kafin ma ita sanya wannan doka ta hana yawo mai gina kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna cp sanusi lemu ya tura unit guda na mopol a wurin kuma ya karo conventional policemen da undercover agent wanda za su kula da abubuwan da ke faruwa wurin kuma tabbatar da cewa al'umma sun zauna lafiya cikin kwanciyar hankali da zaman lumana ba tare da an je kai eh, harin daukan fansa da sauransu ba fulanin plateau sun yi tafi da wani abu makamancin harin fansa ɗin sun ce sun zo wucewa ne an tare motar fulani wannan haka yake shi ne abin da ya kawo dan da hatsaniyar da ta nemi ta faru wanda aka sanya wannan dokar hana yawo a dalilinta. An tabbatar da an tare motar tasu. Eh tabbas ne an tsare motar su na kokarin eh, barin garin kafantannin da suke inda wasu mutane suka halaka musu mutum uku. To wannan ne ya kawo matsalar da har su wanda ke cikin gari hankalin su ya tashi. A halin yanzu dai muna nan muna kula da abin da ke faruwa zuwa gobe mu ga yadda za a tare. ya zuwa yanzu dai rahotanni daga yankin gwadogwadon karamar hukumar jama'an a yankin kudancin jihar kaduna na tabbatar da an ɗan samu kwanciyar hankali biyu bayan saka dokar da kowa ya koma gida isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya